kai kaga daman zama ba kuɗi kai kaga daman zama ba kuɗi ce to ya zan yi samu ce to ga ga hanyar samun kuɗi ga yaron alhaji kabiru mutumin yana da kuɗi in muka ɗauka ɗan shi za iya samun kuɗi sai na ce to amma ni ka san bayan da za a yi ɗauka yaro yaro bai san ba dole zai yi ihu ko something of that shi sai ce a shi zai kawo mun yaro so ban san me ya tunani daga baya ba sai ce a'a yana shakkan kawo yaron amma zai aike yaran in ya aika yaran daga can ni kuma sai in je in kama yaran to kuma haka aka yi sai ya aika yaran kafin na na kama yaran so daga nan ne sai na tafi da shi Zariya. sai shi ne zai ya biyo ni da ya biyo ni akan cewa to yanzu ya za a yi sai mu in kira shi alhajin sai na ce mashi a'a ni ma ba zan kira alhajin ba amma akwai wanda zan yi inviting abokina na san shi zai iya dai umar mai nasara shi ne na kira umar mai nasara shi ya kira alhajin suka yi abin nan suka yi magana akan nawa zai bashi duk da umar mai nasara akai to bayan an ansa ne shi ne nazifin da ya koma gida saboda shi yana gida shi ke tare da shi alhajin duk wani information shi yake sani to sai ya zo ya same mu akan cewa akwai ba matsala idan ba za mu damu ba ko kuma in akwai ma hali yaran nan kada ya dawo in gina zifi kenan to kuma dama shi ya kawo mana yaro to daga nan ne sai ni da shi mai nasara na rike mai yaran kaba shi kuma ya toshe mushi hanci to ba ku gwada tuntuban shi don jin me dalilin sa na cewa eh, mun tuntuɓi shi sai cewa yana ganin kaman kaman yaron zai gane shi yaron zai iya faɗa kan cewa shi ya aike shi amma ku kimanin naira naira miliyan ɗaya eh to akwai waɗansu da suke maganin cewa kai din kanka tsohon jami'in tsaro ne menene gaskiya lamarin gaskiya ne gaskiya ne kai menene aikin ni tsohon soja ne a wani ran ka bar soja na bar soja a su fara na ba mu taba ba to a eh. to amma shi wannan yaro ganin cewa kun yi tafiye-tafiye tare da shi shin yayi ta bin ku ne ba tare da ya yi wani ihu ko wani abu ba haka kuka kika a ah, eh in yana so ya ihu sai a sai mishi dan biskit ko sweet haka abin da zai dan ɗebe mishi kewa a ah, a makon da ya gabata rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta samu korafi a rubutacciyar takarda da aka aiki ma kwamishinan 'yan sanda daga wurin ah, alhaji kabiru magayaki cewa an yi garkuwa da ɗanɗan shi mai shekara shida mai suna muhammad kabir da samun wannan korafi kwamishinan 'yan sanda ya ba da tsayayyen umarni ga ocsib wato csp muhammad magaji kabomo da ya baza yaran shi su je su tabbatar da cewa an samo wanda suka aikata wannan aika-aika kuma an kama su da ziman cewa a samu yaron nan a raye cikin koshin lafiya bincike ya nuna mana cewa iyayen yaron sun biya naira miliyan ɗaya matsayin kuɗin fansa amma su wannan da suka yi garkuwa da yaro sun ƙi su maido da yaro har ila yau bincike kuma kai mu zuwa garin kano inda bayan mun kama ɗaya daga cikin wanda suka aikata laifin wato mai suna sani adamu ɗan kimanin shekara 36 mazaunin anguwan badarawa kaduna ya bayyana mana cewa yaron nan da suka yi garkuwa da shi yana garin kano eh, bincike kai mu can garin kano domin mu je mu ɗauko yaron nan cikin koshin lafiya abin takaici daga bisani shi sani yake gaya mana cewa bayan sun karbi kudin fansa sun kashe wannan yaro mai shekara shida sun jefa shi a cikin lambatu a nan cikin garin kano domin gani da ido da kuma tabbatarwa shi wanda ake zargi da laifi wato sani adamu ya ɗauke mu zuwa har inda suka je suka ajiye gawon yaro bayan kama kawai sai ya ce ni kuma wallahi ban san komai ba a cikin harka alaka ta katangan mu ma da su tsakanina da Allah ba abin da nayi Allah ya sani babu abin da nayi ban yi komai ba ban san komai ba a cikin wannan abu ranar da yaron aka ɗauke shi kun haɗu da shi tsakanin da Allah ba mu haɗu da shi ba dan na da ingarin Allah ya sani na manta ni ba a nan garin nake eh, yana son in yi magana da alajin ta waya saboda da wanda suka kawo mai yaron da shi alajin ya san su idan suka yi magana da shi alajin zai gane muryarsu so already yaron yana Kano so yana son can sun yi magana da yaron da yana Kano wani yaro shi yaron da aka yi garkuwa da shi din yaron sun yi magana da baban shi cewa ga shi ana kano da shi so zai ba da kuɗi to so in yi claimin ni ne ogan na can kanan ogan na can kanan saboda shi alajin ya ɗauki kuɗi ya bada so da ya zo gaya min sai kira nan bai alajin ya haɗa da shi muka yi waya da shi alajin ya ce to oga yanzu nawa ne za a bada sauran su muka ce mai miliyan 30 daga miliyan 30 aka dawo miliyan 15 daga miliyan 15 aka dawo miliyan 1 shi nazifin ne kuka kashe shi ba gaskiya bane ba ni kwata-kwata yanzu in na ce maka cewa ni na sa hannu na rike shi na kashe shi wallahi na yi karya in na ce maka wannan ne wallahi na yi karya shi ma wancan din na yi ƙarya saboda bai kashe shi a gabana ba amma ya ɗauke shi definitely ya tafi da shi kano eh ni kuma na shiga mota na wuto kaduna hedi na shiga mota na tafi sannan suka tsallaka za su hau mota su tafi kano tunda aka fara wannan abun kun haɗu da shi na zigo ba mu haɗu da shi ba to shi kuɗin da aka ba ku ya kuka yi da su ni sun gaba ne anan ko ku yaya ni sun ba ni ɗari da hamsin har ce zai je samu sauran orders a abokan aikin shi na kuɗi yake na dawo da su na san cewa sun kidnapping din shi ba zai ma fita daga gidana ba ba zai fita daga gidana ba sai ko dai yara mu ya kashe mu ba zai fita daga gidana ba yanzu gashi da na Allah ya fidda ni a cikin wannan abun kuma ya fidda duk mutumin da kamar ni da bai san abin da yake ciki ba shine fata na to amma da mata a ke ce mahaifiyar Muhammad ah, wanda Allah mai rasuwa a hannun masu garkuwa da mutane duk da cewa mun ji wato dogon bayani daga bakin mahaifinsa to amma za mu so a takaice ki mana bayani yaya kasancewa ki ta karshe ta wato a kare da wannan ɗana ki wanda yanzu haka Allah ya karɓi rayuwar shi sannan kuma da yadda kike ji a wannan lokacin ya shigo gida misalin karfe biyar da rabi na yamma ce min yana son ya ci abinci in tashi in soya mishi dankali sai na ce zo gurin yayi gurin mai aiki na ta dafa mishi bayan ya ci abinci ya fita fitan da yake nan bai dawo ba ban karasa muhammad a ido na ba da misalin karfe nawa kenan misalin karfe biyar da rai na wace rana ranar asabar rana asabar ya haƙuri to bayan wannan ya faru a bayanan da muka tattara a baya bayan nan ji labarin cewa a ɗaya daga cikin makwabtanku ne ya yi wannan aika-aikar da aika-aikar da sa hannun wasu ɓata gari waɗanda suka yi nutsu a cikin wannan mugun mummunar a ɗabi'a ta garkuwa da mutane to ban sani ba ko akwai ƙarin haske da ki mana akan tabbas haka ne yaron da ya riƙe mishi hannu ya tafi da shi yaron makwabtanmu ne daman yakan zo nan gidan ne tabbas yana shigowa gidan nan tare da yaran mu annan mai wata rana yake zuwa ya ci abinci mu musulmai ne kuma mun yi imani da kaddara da kyau ko mara kyau da haka wannan kaddararsa ce kuma mun yi imani da ita fatan mu Allah ya jaddada masa rahama Allah ya kai shi makarantar Annabi Ibrahim dan san me sai ta mu ne sunana Murtala Adamu Muhammad wanda aka fi sani da Muhammadu Galadima me za ka bayyana kan wannan al'amari da ake zargin dan uwanka da aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yaro da ya aikata wannan tare da waɗannan abokanan nashi muna roƙon gwamnati da hukuma su ɗauki matakin da ya dace a kan shi hukuncin da suka yi na ɗaukan mataki akan wannan yaro yaro bai tsina na musu goma bai musu wani laifi ba to gwamnati da hukuma a ɗauki mataki a kan shi wannan shine sako daga ainihin family mu gaba mu ba ruwanmu da shi bai shafe mu ba ba mu san yayi wannan abun ba muna kira da a ɗauki mataki cikin gaggawa a kan shi mu saboda ɗaukan mataki a irin waɗannan mutanen shine zai sa community a samu zaman lafiya ba daidai ba ne a ce za a samu mutum da irin wannan laifin sannan kuma a ce a kyale shi ko kuma a mai sassauci akan hukuncin da za a ɗauka الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم